السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والولاية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية وصلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب وإلى يوم البعث واللقاء أما بعد عباد الله أوصيكم مع نفسي بتقوى الله جل وعلا فاتقوا الله حق تقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالأروة الوثقى عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه فإن هذه النازلة فإن هذه النازلة التي نزلت بالبشرية اليوم ليس لها من دون الله كاشفة فلا يكشفها إلا الله عز وجل وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فتقربوا من الله بأنواع, بأنواع من الطاعات وأعظمها بعد تسجيد الإيمان التوبة النصوحة ورد المظالم وهمية أن يتقبل الله ذلك منا وإن قدر لنا ما قدر فينبغي للأبد أن يكون في جميع أهواله تائبا إلى الله عز وجل حتى لا يخشر مع الظالمين أعظني الله وإياكم من سوء الخاتمة فانظروا يا عباد الله إلى هذه الواقعة التي نزلت الآن بقطر من الله من القريتين أو القريتان أذيمتان اللتان تبقرتا بالتقدم والثقافة والهضارة وهما أمريكان والصين فدمرهم الله بقرون بارس وقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القوم فدمرناها تدميرا عباد الله هذه النازلة التي نزلت في العالم من سنن الله وهي ربانية الله يقول الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرهوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من والي ثم إن من الأمور المهمة في مثل هذه النازلة أو في مثل هذه النوادي الاعتزال عن الأعمال السيئة يقول النعمان بن البشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن الحلكة كل الهلكة أن يؤمن السيئات في زمن البلاء وهذا زمن البلاء وهذا عباد الله زمن البلاء ويجب علينا بعد بعد الإعراب عن السيئة ألا نتهاون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك فإن ذلك وسيلة لقبول دعوة الصالحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنحون عن المنكر أو ليشكن الله بعقاب من عنده ثم تدعوه فلا يستجاب لكم نسأل الله السلامة والآتية نسأل الله السلامة والآتية ونعوذ بالله تعالى من أدم الإجابة الدعاء وقوموا عباد الله بالمحافظة على الأذكار ليلا نهارا فإن الإنسان فإن الإنسان أحسن ما يكون حين يذكر مولاه والذكر هو وقايتنا من الشرور ما ظهر منها وما بطن فواجب, فواجب على الأفكار المأثورة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صباح ومساء وأدبار الصلوات وعند الخروج من البيت والدخول وفي سائد الأوقات وفي جوف الليالي أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد يا كوباين الله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ina da nika cikakkiyar godiya gare shi subhanahu wa ta'ala da kalmomi da suka gabata a mukaddima tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi sallam shi da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka yi koyi da shi har zuwa ranar kai Allah ya samu cikinsu a gurguje kamar da yan suka ji nassin huduwa da ya gabata wanda shi mai karanta ya karanta gurgwani yadda iya da harshen da yake koyo za mu fahimci ma'anonin abin da ya sauka a ciki da harshen da muka tashi cikinsa shine harshen hausa gwargwadon abin da muka samu da lokaci ƙarshen bayan hudu ba wato ya kunshi halin da al'umma take ciki tare da cewa lokacinmu ba shi da yawa wanda aka bamu ba zai wuce minti talatin gila in yayi yawa kai arba'in ba amma a gurguje ya ku bayan allah wannan abubuwan da suke wannan waƙi'a da ta faru a duniya gaba ɗaya wadda aka sa mata suna da coronavirus wanda duniya take kokawa gaba da shi wallahi ya kara mini wani imani kuma ya bani wani darasi a cikin al'umma da cikin darasin da nake fahimta a wannan matsala sai ni fahimci mutane suna tsoron mutuwa amma ba sa tsoron Allah mutuwar ake tsoro amma a lokaci guda ba a ji tsoron Allah ba wani zai ji mamaki a kan wannan kalmomi biyu da na faɗa cewa an ji tsoron mutuwa ko ana tsoron mutuwa ba a tsoron Allah faruwar wannan matsala mutane da yawa sun gigice suna tsoron mutuwa amma ba su ɗauki mataki na tsoron Allah tsakaninsu da Allah ɗin ba dalili kuwa idan da mutane suna tsoron Allah sai da yadda suke tsoron mutuwa to da sun ɗauki mataki na alaƙa kyakkyawa tsakaninsu da ubangijinsu amma sai zan ba a koma ga Allah ba amma ana gudun mutuwa domin dukkan laifukan da mutane suke yi kafin wannan a, babu abin da aka daina babu abin da aka daina shi ko da Allah aka ji tsoro to sai halayen mu canza fiye da da mu tuba sai Allah ya shi tuban mu tamba dai kash sai al'amar ya samu aka akan haka ba a bar shan giya ba jama'a ba a bar zanace zanace ba ba a bar lewadi ba ba a bar maɗigo ba ba a bar cin riba ba mutane ba su na tausaya ma na ƙasa ba ba a bar tauye mudu skeli ba kai al'amari ya kai ya kawo hatta da haƙƙin jama'a hatta da haƙƙoƙan jama'a da aka fitar don baiwa jama'a ɗin wasu suka tara abin suka yi saba da faɗi da shi duk dai a cikin wannan lokaci wanda ya kamata ya tausaya ma na kasar shi bai tausaya masa ba wanda duka adres ne unwani ne wanda yake nuna mana cewa mutane ba Allah suka ji tsoro ba kai tsaye mutuwar dai ake gudu kuma sai an mutu aina ma takunu yudrika kumul maut walau kuntum fi burujin mashajara قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة sai yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun mutuwa dole sai an yi ko a ruwa ko a tudu ko a sama ko a karkashin kasa ta ko ina mutuwa sai an yi da haka ya jama'a babban nasiha ta zuwa gare mu gabaki daya Allah shine ubangijin mutuwa shi ya kamata mu ji tsoro ba mutuwa ita mutuwa kam ba ta da ikon ɗaukar kowa sai wanda Allah mata izini ta daukar da haka ya jama'a ba mutuwa ce abin tsoro ba ka tsoraci wanda za ka koma zuwa gare shi bayan mutuwa shi ne Allah wallahi mu ji tsoron Allah ya jama'a mu ji tsoron Allah matukar tsoron Allah kuma al'amurra in suka faru irin wa'innan abubuwa ga Allah ake komawa don ba mai maganin sai Allah ولم يمر به يوم فظيع أشد عليه من يوم الهمام ويوم الحشر أفضأ منه هولا إذا وقف الخلائق بالمكان فكم, فكم من ظالم يبقى ذليلا ومظلوم تشمر للحساب وشخص كان في الدنيا فقيرا تبوأ منزل النجب الكرام وأخو الله أوسع كل شيء تعالى الله خلاب الألامي ubangiji ta'ala shi ne wanda ya kamata mu ji tsoro mu sani duk wani firgici a duniya na wallahi bai kai firgicin tashin kiyama ba ولم ينظر به يوما فزيع أشد عليه من يوم الهمم ويوم الحشر أفزع منه هولا duk wani firgici dan adam zai gani a duniya wallahi bai kai firgicin tashin kiyama ba amma mai kadda da za a kan wannan ini ya yan uwa ina yi wa kaina wasunci da kuma ku da jin tsoron Allah mai girma da buwaya fattakullah haka taqawa ku ji tsoron Allah matukar jin tsoro wa raqibu fi sirri wan najwa ku ciyayi Allah a sarrari da wurin ganawa wa tamassaku min al-islam bil urwati al-wusta ku yi ko da musulunci da igiya wadda ba ta tsinkewa ibadallah tubu ila Allah wastaghfiruhu ku tuba zuwa ga Allah ku da nemi gafarar ubangijinku idan matsala ta zo ta firgici komawa ake ga Allah komawa mai da al'amari ake zuwa ga Allah a istighfari fa inna hadhihi an-nazila allati nazala bil bashariyyati al-yawm wannan abin da ya faru ga duniya dan adam a duniya yau laisa laha min dunillahi kashifa banda Allah ba wanda yake yayi shi wallahi duk dubara duk wata hila babu yadda za a yi wannan abin ya yaye wallahi sai dai Allah sai jama'a idan mun guje ma Allah ina zamu idan mun guje ma Allah ina zamu fala yakshufuha illa Allah azza wa jalla babu wanda zai iya kuranye wannan matsalar da muke ta coronavirus wallahi sai Allah mai girma da buwaya duk duniyar nan allazi yujibul mutarra idza da'a ubangiji shi ne wanda yake amsa addu'ar mabukaci wanda ya shiga tsanani a lokacin da wanda ya shiga tsananin ya kira shi kenan da ya kamata da mu mun samu kanmu cikin wani irin hali ko zaman gida kadai ya ishe mu zaman gida kadai ya ishe mu to ubangiji ta Allah shi yake amsa roƙon wanda ya shiga tsanani a lokacin da wanda ya shiga tsananin ya kira shi to mun shiga tsanani ya kamata mu kira rayuwa. ya kamata mu kirayi Allah ya kamata mu mai da al'amarin mu ga Allah ya jama'a wa yakshifu su ubangiji shine yake kuranye dukkan wata cuta ba mai kuranye ta in ba Allah ba duk dubarar duniya yau abin ya gagara dubaru ne kawai ake yi dubarun kawai mun hijuna ne ai wannan ai wannan amma dubarun suna fitar da mu ba sa fitar da mu fataqarrabu min Allah bi anwa'in min at da haka ya jama'a ku nemi kusanci da ubangijinku da ta huttar nau'uka na da'a ku zabura wurin sadakoki ku roki Allah ya yi ku zabi wajen ayyukan kirki ku zama masu tawazu'u masu kankantar da kai ga ubangiji subhanahu wata'ala a bar sabo a bar cin amana a bar zalunci wayannan nau'ukan ayyuka na da'a su ne ake kusanta Allah da su sai Allah ya yi ba ku gani annabi sallallahu alaihi wasallam idan rana ta samu matsala annabi cewa yake a ce ai sadaka a kama sallah haka in wata ya samu matsala tunanin wani bala'i kada ya ballo wa mutane sai ai gaggawa annabi na umarni cewa ai gaggawa zuwa sallah ai gaggawa wasu zai su ta ba da sadakoki domin a ya masifa ɗin ya yan uwa wa a'zamuha da tajihil iman at da suha mafi girman aikin ɗa’a bayan jaddada imani shine tuba ta har abada kowane daga cikin mu ya san laifin da yake wa Allah wallahi ba sai an gaya maka ba duk jahilcinka ka san abin da kake yi in bai da kyau bai da kyau don haka manzan Allah sallallahu ya kafa shaida ya kafa wannan da zuciya yace idan mutum aikata munan aiki a zuciyarsa ma za ta shaida masa wa in aftaka sun nasa sun ma aftaka ko da mota sun maka fatawa kayi tambaya an gaya ma kayi tambaya fara zuciyarka na gaya maka abin da fa zai da ba kana gani ya jama'a mu canza halaye mu gyara ayyukanmu mu mai da al'amuranmu ga Allah idan annoban nan daga Allah ne duk wanda ya gyara al'amarinsa ya dogara ga Allah in ta same shi shahada ce in ta same shi shahada ce idan kuma wannan allobar ƙirƙirar ta aka yi kamar da alƙanunna na bincike suke nunawa ku ci gaba da komawa ga Allah ku roƙi Allah Allah ya mai da makircin masu makirci kare akan su Allah tumi Allah ga wayan kuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin suna kulla makirci kullawa Allah na mai da makirci zuwa gare su wallahu a'lam bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira ubangijinku ya ku musulmi masani ne game da bakiyanku duk inda suke a duniya kuma Allah ya ce ya isa zaman wato mai kariya ya isa zama mai taimako ga yan uwa masu imani ba abinda Allah bai sani ba wallahi in ki kira ta akai ko roki Allah ya mai da kaidi ga masu kaidi Allahumma rudd al-kayd al-kha'ilina ila nahrihim Allahumma rudd kayd al-kha'ilina ila nahrihim bi qudratika wa bi karimatika ya akram al-akramin ya rabb al-alamin ya yanwa mafi girman nau'uka na da'a bayan imani shine tuba ta har abada na biyu wa raddul mazalim da mayar da zalunci duk wanda ya san cewa ya zalunci wani sai mai da zaluncin da ya masa wannan illa iyaka shine nau'i na biyu idan muna son bala'i Allah ya kurege mana shi ya dauke mana shi mu mai da zaluncin da makowa junanmu mu mai da zaluncin da makowa yan uwanmu wa an yata an Allahu minna aw an takafallahu dalika minna da wannan ne muke taron ubangiji ya karba daga gare mu ya karbi tuban mu ya kuranye mana musubin da muke cikin su wa in qaddara lana ma qaddara ko da ko Allah ya kaddara mana abin da ya kaddara dama kaddarori kan mutane ne a galibi suka jahilci kaddara ta ubangiji ubangiji ta'ala ya halitta maqadirul ard aw maqadirud dunya kaddarori na duniya kafin a halarci duniyar sama da kasar shekara dubu ɗari biyar ba wai yanzu ne ko ɗazu ko jibi ko gobe Allah da halicci kaddara ta faɗa ba ba kafin a halicci duniyar gaba ɗaya an halicci kaddarori na duniya shekara dubu ɗari biyar kawai lokaci ne ake cimma kuma abin da nake sa in gaya mana anan shi ne kun ga ƙarshen duniyar nan wallahi ba abin da ba za mu gani ba ba kunnuwa ne jakkan suna baya wallahi jakkan suna baya ba abin da wato ba za mu gani ba da amma menene kullum abin da yake bukata duk abin da zai zo imanin ta hidadu ba hiragu ba yadda ka da Allah ta dadu ba ta ragu ba amma ba za Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi fitintunu za su zo ba yuraqqa ba'daha ba. sashen fitintunin sukan sa a manta da sashi yanzu ba wannan fitina muke cikin ta ba ba mu san abin da aka shirya nan gaba ba Allah ya kiyaye masiba in ta zo ana cikin ta kwatsam sai wata masifa ta ciwo nan ta sake ballowa mutane sun suna gigita da waccan sai su bar waccan su kuma gigita da wannan sai a ɗauki waccan ba komai ba waccan karama ce ga wacce ta fita maza Allah ya ce haka fa tudun muke bin juna ƙarshen duniya ta ce ya jama'a babu mafita sai an koma ga wa sai an koma ga Allah tabaraka wa ta'ala fa yan bagi abdi ya dace ga bawan Allah nagari Allah ya sa ni cikin cikin su Allah ya sa ku cikin su an yakuna fi jami'i ahwalihi ta'iban ila Allah azza wajal mumini nagari ya kasance a dukkan halayensa ya tuba ga Allah mai girma da buwaya ya koma ga Allah duk yanayinka gaba ɗaya yanayinka kada ka bar wani yanayin da ba ga Allah ka koma ba kai dan kasuwa ne kai ma'aikaci ne kai mai mulki ne kai ga ake mulka talaka ne ko mai kuɗi yaya kake fi jami ahwalihi a ji yanayin dan adam ya samu yana komawa ga Allah dan baka san inda abin yake ba fazuru ya ibadur rahman ku diba ya ku bayin Allah mai rahama inna hadhihi alwaqi'a allati nazalat bi qadrin min Allah ku duba wannan abin da ya faru ko yake faruwa wadda ta sauka a duniya gaba daya wadda ta duniya a cikin kankanin lokaci duniya ta yi wato ta yi shiru har ma matsalar ta kai da cewa ƙasa da ƙasa suna gudun juna gari da gari suna gudun juna dan adam da dan adam yana gudun juna wannan ba bala'i ne ya jama'a baka isa ka shiga wata ƙasa ba wata ƙasar ba za ta karɓe ka ba baka isa ka fito daga wani gari zuwa wani gari ba sai a taka maka birki labari yana zuwa cewa akwai waɗanda jami'ai sukan tsare su in sun fito daga wani wuri zuwa wani wuri har sai lokacin da aka jadda abu ta sannan ta fashe wannan ba musiba ba ne yi musiba cikin kankanin lokaci Allah ya sauya tunanin al'ummar duniya gaba daya cikin kankanin lokaci wanda ne tabbatar maka da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ga Allah muke ga Allah za mu koma ba mai yin sai Allah ku duba ya ku bayin Allah yadda wannan abin ya sauka daga wata alƙarya babba da ta biyunta azimatani allatani tafaratani bittaqabbul wattaqafati wal hadara wayannan kasashe guda biyu manya wanda duniya take ji da su wanda har suke kiransa sufafawa alkariyu guda biyu manya guda biyu masu alfahari guda biyu da ci gaba da wayewa wa huma ne wasu buga misali da birnin china buga misali da amerika kasashen wadda duk duniya ta sallama musu wajen ci gaba da wayewa ko wanda har alfaharinsa ya kai suna ganin komai ma a hannunsu yake ya rage tsirit su mulki duniya gaba daya ya zama sai abin da suka ci amma fa dan marahumullahu dikruni barus Bangiji ta'ala ya dammara su da wannan cuta mai suna coronavirus wanda duk duniya an tafsa ta kada kaddara abin daga Allah ne da wasu dalilai kaddara ta goshi aka yi ya gagara ko bai gagara ba wa kad qala ta'ala ubangiji ta'ala ina cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan muka yi mu halakar da wata alkarya ya ani ahlaha in Allah ya so ya halakar da wani birni ya halakar da yan kasa yan birane manyan birane Allah yake amarna mutarfiha fa fasaqu fiha mukan sa manya-manyan jigajigan kasar manya masu mulki ko masu kudinsu ko masu hada a jisi ta fasikanci ba kama hannun yaro yi taɓanna manya ne ba ka yi saka taka musu mulki ba ba ka yi saka taka musu mulki ba Allah ya ce to idan muka su mahalakar da 'yan ƙasa haka muke umurtan manyan ta su taɓanna menene ba a yi menene ba a yi ubangiji ta Allah ya ce fa hakka alaiha alqawl sai zancen mu cincinta a kan wannan ƙasar na hallakarwa fadammar na hata da mira ubangiji ta Allah sai mu darkake su darkakewa yau shine abin da ke faruwa yanzu ga ci gaba ga wayewa a taƙaddumu wa habara ce wasu sakafa amma duk bai yi magani ba ba a iya dakatar da ba a iya wato ainihin magance ɓannan ba ba yadda aka iya kuma ana cikinta wannan alƙawarin Allah ne wannan ya tabbatar maka duk duniya ba mai daga kai sai Allah duk duniya ba mai daga kai sai Allah babu wanda ya isa ibadallah hadihin nazila wannan abin da ya sauka ya faru allati nazalat fil alam wanda ya sauka ga duniya gaba daya min sunadallahi daga cikin sunnonin Allah ne wa bi rabbaniyat Allah sunnar Allah ce ta tauhid wato a karkashin tauhidin rububiyya Allah ne yake yi ubangiji ta Allah ce falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun ubangiji ta Allah yake idan aka wa kasashe gari wa'azi ko jama'a wa'azi suka yi ko'oho da wa'azin Allah suka karyata suka ji aiki da abin da aka tunatar da su daga Allah Allah ce falamma mana su ma turu. yayin da suka manta suka yi watsi da abin da aka tunatar da su da shi ta Allah ce fatahana alaihim abwaab kulli shay sai mu bude musu kohoyin komai komai sai a bude ga mulki ga sarauta ga jama'a ga arziki ga takaddum ga hadara ga sakafa duk babu wanda babu Allah ce sai bude musu kohoyin komai hatta idza farihu Allah shi sai sun farin ciki suna alfahari da abin da aka ba su da karfin su da fawa da dukiya da jama'a da ci gaba da wayewa Allah yake akhaznahum bagtatan sai mu kama su kwatsam ba zato ba tsammani fa idza hum mublisun sai ga su jingin Allah ya halakar da su da Allah yayi wannan hukunci ya halakar da kasar da take alfahari tana takama da kanta Allah yake walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta ashe Allah shi ne mai iko akan komai ba wani bai iko in ba shi ba wallahi wannan al'amari ya zama darasi ga mai hankali a duniyar yau wani ko da mahalki bai taba tunanin akwai abin da zai sha gaban amerika da china ba ko da mahalki amma sai ga shi cikin kankanar lokaci abin ya wuce duk inda kake tunani ثم إن من الأمور المهمة sannan yana daga cikin al'amura masu mahimmanci fi misali hadihin nawazin a ba misali akan misalin irin wa'annan abuwa da suke faruwa a duniyar yau al'itizalu an amali sayya mu kau daga miyagun ayyuka ya jama'a mu kau daga miyagun ayyuka na umar ibn bashir Allah ta'ala ya masa da yana cewa innal halakata kullul halaka halaka dukkan halaka tabewa dukkan tabewa ya tabbata ga mutane an yi tafi sayyata fi zaman bala mutane su amince lamince su amince mu miyagun ayyuka a lokacin bala'i yanzu gashi wa hada bala muna cikin lokacin bala'i amma ka duba da mutane suke amince mu miyagun ayyuka madadin a tuba ga Allah a ba ga Allah sai gudun abin da bai guduwa ake yi shi da ita ce mutuwa madadin mu maida al'amari ga Allah mu maida al'amari ga Allah ba sai amma muna ta yadda za a wai a kauce mutuwa mutuwa ko ba a iya kauce mata wannan ba ina inkarin matakaiya da ake ɗauka ba yana da kyau a ɗauki mataki wanda bai sa a mashara'a ba amma mu sani al'amari in ya faru irin wannan komawa ake ga Allah Allah ya yi Allah ta'ala ka yayi muna abu na biyu ya zama wajibi a kanmu bayan kau da kai daga miyagun ayyuka Allah da tahawan anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kada mu walakanta umarni da alheri da hali da gunguna dole ne a tashi ayi wa'azi dole ne a tunatar da mutane fa inna zalika wasilatun li da da'wati salihin wannan shine wasiya din wasumci sadarwa wasila da za ta kai mu ga Allah ya karbi addu'an mutane kirki cikin mu wanda in ba dan wasu mutanen kirki cikin mu ba wallahi da mun ga goma da mun shiga goma shakara amma Allah yana karba addu'an mutanen kirki da cikin mu daidai ta ku da wanda wa'inda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zabe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ko ku umarni da alkhairi kuma wallahi ko ku yi hani akan mummuna in kun ga ana yi wuce yushakanna Allah ko kuma ya yi kusa Allah ta'abaraka wa ta'ala ya zo muku da iqabin min indihi da wata uquba daga wajensa summa tad'uhu ku yi ta roƙonsa kuna ta kira fala yustajaba lakum Allah ba zai amsa muku kira ba jama'a ba ma tsoron wannan ba ma tsoron wannan ya yan uwa nas'alullahi salamatu wal afiya nas'alullahi salamatu wal afiya wa na'udhu billahi ta'ala min adam al ijabati ad-du'a muna neman tsarin Allah daga rashin karɓa addu'a ya Allah ka bi addu'a bayinka Allah ka raba mu da wannan bala'i Allah ka kaura mu daga wannan bala'i Allah ka shiga tsakanin mu da wannan bala'i wa qumu ibadallahi bil muhafazati ala al-afkar laylan nahara dan haka bayin Allah ku miƙe tsaye ku yi ta zikirin Allah ku yi ta ambatan Allah ba dare ba rana fa innal insana ahsana ma yakunu hina yadhkuru maulahu domin ɗan adam mafi dacewa mafi kyawun yanayin da zai kasance shi ne lokacin da yake ambaton ubangijinsa wa zikiru huwa wuqayatuna na mina shururi zikiri kariyar mu ce daga sharruka ma zahara minha abin da ya bayyana da abin da ya koyi daga gare ta dan haka ya zama wajibi a koma ma askar al-ma'sura al mustafa sallallahu alaihi wasallam zikirorin da suka tabbata daga manzon Allah a kama aitai fi sabahi wal masa a safiya da yamma wa adbaru salawat da karshen salloli wa inda al-khuruj min al-bayt wa dukhul fita da gida ko shiga ai zikirori jama'a in za a fita ai zikiri in za a shiga ai zikiri wa fi sa'id al-awqat wa fi jawf al-layali cikin sauran lokuta a ta ambatan Allah cikin dare a tashi a yi ta roƙon Allah a koma ga Allah al'umma wallahi Allah zai yayi mu da damuwar da ke tare da mu haka yan uwa lokacin mu shi da yawa ana nake gani ya kamata mu yi zurfi abinda muka faɗa wanda ya yi daidai ubangiji ta'ala ya ba mu sa wanda muka faɗa kan sore Allah ta'ala da ya yi mana ya muna su ga baki daya da haka ba tsawaita magana zan yi ba tunda babu lokaci isashe babban dai makasuri ga mutane su koma ga Allah ba mai maganin masifa sai Allah da abin za mu tsara da shi na mulahaza a wannan subu'i na yau na farko dai a gurguje muna <clears throat> gabatar da addu'a ga dan uwa wanda duk wanda ya shigo wannan wuri ya ga canji a yau insha Allah duk wanda ya shigo cikin ƙwariyar masallaci ban ce a waje ba dan na waje kan za ku san abin da wainar da aka toya a cikin masallaci ba amma duk wanda ya shigo ya ga irin wainar da aka toya gaba daya wannan uwa mai son lahirarsa ta yi kyau yau wa kansa wa kansa domin kansa ya amfanar da kansa da kansa ya yi wa addinin musulunci aiki gwagwadon abin da Allah ba shi ikon yi tun daga farkon masallacin na har zuwa ƙarshensa ya shimfiɗa masa shimfiɗu masu tsada wanda ba ma iya kiyasta abin da ya kashe amma Allah ya kuwa sani Allah ta'ala ya saka mai da alheri Allah ta'ala ya biya shi na ban ji ba bala yake kudin sun kai miliyan biyar har da tsoriya ubangiji ta Allah kai mai sakayya na san ba zai sai in faɗi suna ba amma ni dan faɗin suna ko da baya so in mm, bari in fada kash Allah ya saka bai da alkhairi ubangiji da idan sa yi musani Allah ya saka mai da alkhairi ah. abu na gaba wannan ya shafe ni ni kaina wato yau malahazan ma a kaina take duniya ta cika da